har yanzu dai tsugune bata kare ba a ƙasar jamhuriyar kamaru an da maharan boko haram suka buɗe wani sabon tashar radiyo na ff wanda suke watsa maganganunsu na kalubalantar irin abin da ƙasashe masu yaƙi da su wanda basu su yarda da manufofinsu ba suke faɗi na cewa ana cin galaba a kansu wannan gidan radiyo dai an da muka samu cikakken jawabi yana kafe ne a wani ƙauye kan iyakan tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar kamaru sunan ƙauyen tolko kwamari a jihar Arewa mai nisa a karamar hukumar mayu saba kuma suna watsa maganganunsu ta frequency din FM kan meta 96.8 da a talkumari Jama'an garin sun ce suna jin yanda wannan gidan radiyon yake shirye-shiryensa ga wani dan wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunansa sabila da matsalar tsaro. Gwamnatin Kamaru idan ta aini kai hari tana ainihin magana cewa an kashe 'yan Boko Haram shi sa su ma suka ce su ma ba su bari abu bai shiga ka ba su kirkiro nasu wato gidan rediyo kuma gidan rediyon nan kuma ana jin ta kota ina ita ma tana yada nata labarun in ga cewa yan boko haram suna nan damdam ba abin da ya same su abin da ke faruwa kenan a can wato zamu ce kasar kamaru can arewa mai nisa amma kuma kasar kamaru wato suna ainihin bincike kan sanin wannan shashin radio cewa waɗannan yan ta'addan boko haram a kasar kamaru suke ainihin yada labarun ainihin dai an bincika cewa suna nan akan iyaka tsakanin kamaru da najeriya amma tabbas ba san a ina bane kuma waɗannan labarun mutane da da yawa sun amince sun ji da wasu cewa eh lallai kuwa ana yaɗa waɗannan labarun na Boko Haram. Wannan lamari dai yana cewa gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tuwo a ƙwarya domin gano ainihin anda waɗannan maharan na Boko Haram suke maƙe, suna watsa shirye shiryen su amma masu magana suna cewa a juri zuwa kogi da tulu wacce za a dawo da gammo. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.